ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya nuna mana yammacin yau yammaci na goma sha tara ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a lissafin hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Muna cikin suratun Nisa inda mun kai akan aya ta goma a cikin wannan sura, yau za mu tashi akan aya ta goma sha ɗaya insha Allah. muna fatan Allah subhanahu Ta'ala ya mana jagora wurin fassara wannan ayoyin alkur'ani kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya amfana mu da abin da muke karantawa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حوض الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وولده أبواه فلأمه كله الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم أخلاقكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما Allah maɗaukakin sarki a cikin wa'annan ayoyin ya bayyana abin da ya jumlace a ayar da ta gabata faɗin Allah maɗaukakin sarki lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun wal nisa'i nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur a wancan ayar Allah madaukakin sarki ce maza suna da kaso na gado na abinda da iyayensu suka bar musu ko kuma ƴan uwa hakanan mata su ma suna da kaso na gado a cikin abinda iyayen su suka mutu suka bar musu ko kuma ƴan uwan suka mutu suka bar musu amma ba a bayyana menene abin da za su gada ba ga adadin abin da za su kowannen su zai gada ba to anan shine Allah subhanahu wataala ya so ya bayyana mana hukunce hukuncen gadon filla filla a cikin wannan aya wato aya ta goma sha ɗaya da aya ta goma sha biyu a cikin wannan sura game da kuma aya ta ɗari da saba'in da shida ita ce aya ta ƙarshen wannan surar fadin Allah maɗaukakin sarki yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala sai idan bukata ta kama kuma a ƙara da aya ta ƙarshen suratul anfal wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah to innan ayoyi guda uku zuwa guda hudu sune ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya jumlace ko yayi filla filla da bayani na gado da kowa da abin da zai gada sai kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo a cikin sahihul bukhari annabi yake cewa alhiqul fara'iza bi ahliha farillai wato dukiya na gado ku riskar da shi zuwa ga ma'abutan wannan dukiya kowa a baki kasansa gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya raba a cikin alkur'ani fama baqiya abin da ya ragu fali aula rajulin zakar sai a maida shi zuwa ga mafi cancanta cikin mutane wanda yake kuma namiji wato idan babu magaji sai a duba wane ne mafi kusantar wannan mamashin cikin mazaje shi zai tattara abin da ya rage na gadon wannan mamashi to wa'annan su ne ayoyin da suka yi bayani na gado filla-filla don haka duba da cewa ilimi na gado abu ne wanda yake da sarƙaƙiya da wahala ana iya shigar da son rai a ciki kamar yadda muka karanta a zamanin jahiliya wa'ansu sukan gadar da dukiya gaba ɗaya zuwa ga ƴaƴa maza kaɗai wa'ansu kuma cikin ‘ya'ya mazan ma suka ce sai ɗa wanda ya kai zai iya haye doki ya je ya yi faɗa sa'an nan ya dawo to wannan shi za a gadar masa da dukiya amma in ba haka ba yara ƙanana maza ko kuma mata gaba ɗayansu manyansu da ƙananunsu ba a ba su gado to Allah subhanahu wata'ala bisa ga adalcinsa da hikimarsa ya bayyana wa mutane yadda ake rabiyar gado babu zalunci babu son rai babu ha'inci a ciki ina bata an gane to amma ilimin wannan gadon abu ne wanda yake da wahalar samu shi yasa a wani hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ilimin gado shine rabin ilimi na duniya wato idan mutum yana da ilimin gado ya samu rabin ilimi na duniya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta'allamul faraiza ku nemi ilimi na gado shine alfara'iza sanin kowane mutum kason da yake kasonsa na farilla wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗiban masa ga mamacinsa. Annabi ce fa innahu nisful ilmi shi wannan ilimi na gado rabi ne na ilimi. Wa huwa awwalu shay'un yunsa shine farkon abin da za a fara mantawa da shi a cikin ilmomin da Allah madaukakin sarki ya ba al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awwal shay'in yunza'u min ummati yace shine ilimi na farko da za a fara daukewa a cikin al'ummata inji Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin kuma Annabi ce ta'allamul qur'ana wa 'allimuhu ku karanta alqur'ani ku karantar da alqur'ani wannan kashi ɗaya kenan sa'an nan annabi ce wa ta'allamul fara'ida wa allimuha nas ku karanci ilimi kuma na rabon gado sa'annan ku karantar da mutane wannan ilimi wata ta'allamul ilma wa 'allamuhun nas hakanan sauran ilmoma kuma na addinin musulunci banda alqur'ani banda kuma ilimi na gado sauran ilmoma kuma ku karanta su sa'annan ku karantar da mutane annabi ce fa inni mur'un maqbudun ni mutum ne wanda za a damƙe ni a kwanan za a karɓi raina wa innal ilma sayuqbad shi ma ilimi da kansa za a ɗauke shi. Wata zaharul fitanu, diga nan kuma rigingimu za su taso a cikin mutane, saboda jahilci yakan gadar da rigingimu, tashe-tashen hankula. Hatta yaktaliful isnani za a kai ga matsayin da mutane biyu za su samu saɓani fil a akan matsala ta rabon gado. La ya yajidani mai yafsilu bainahuma. Sa'an nan kuma ba za su samu wanda zai zo ya raba raba musu wannan gadon yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta saboda jahilci ya riga da ya mamaye mutane gaba ɗaya. Don haka wannan ke nuna mana muhimmancin sanin ilimin gado. To idan kana so ka san ilimin gado, akwai buƙatar ka je ka karanta tafsirin waɗannan ayoyin da muka zayyana gaba ɗaya, sa'annan kuma akwai hadisan da suka yi sharhi mai gamsarwa a cikin littattafan hadisi sa'annan malaman fiqh su ma Allah saka musu da alkhairi ba a bar su a baya ba wurin dawwana littattafai waɗanda suke bayani a kan gado zalla da haka mutum sai yi ƙoƙari ya tabbatar cewa idan yana buƙatar ya zama ya san wannan ilimin ya eh, je ya nemo waɗannan littattafan ya karanta su Allah subhanahu Ta'ala ya samu gane a yanzu za mu bayyana abin da ya sawwaka saboda ba za mu iya yin bayani gaba ɗaya na abin da waɗannan ayoyin suka kumsa ba amma abin da Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu za mu bayyana Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora da farko Allah maɗaukakin sarki ya fara da cewa yusikumullahu fi auladikum wato Allah maɗaukakin sarki yana mai muku wasiya game da ƴaƴanku wasiya ta cewa wato ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku ta kowace fuska musamman ma a fuskar rabiyar gado kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wattaqullaha wa'dilu baina auladikum ko wattaqullaha wa'dilu fi auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakankanin ƴaƴanku an gane ko malamai suka ce faɗin Allah maɗaukakin sarki yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya game da ƴaƴanku idan aka ce ana ma wasiya game da wani me hakan ke nuni wato wanda yake maka wasiya a game da wannan da ake maka wasiya a kansa ya fi ka son wannan wanda ake maka wasiya ko ba haka ba yanzu idan mutum zai yi tafiya zai bar maka ƴaƴansa zai ce maka ina maka wasiya akan ƴaƴana saboda me ne mahaifinsu ya fi ka kuma son su ina wata an gane da haka Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa ya fi ka son ƴaƴanka saboda abin da zai sa dama ka so ƴaƴan saboda kana ganin wani ɓangare ne na jikinka ko ba haka ba sa'an nan kuma waɗanda suna dangantuwa zuwa gare ka kai ka haife su kai kake ciyar da su kake musu goma na arziki ko ba haka ba to amma kai ka halice su da kai da ka haife su da wanda ya halice su wa ya cancanta ya kasance ya fi son su to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ce game da ƴaƴanku ba kwa son ƴaƴanku yadda ni nike son su da haka ina muku wasiya game da ‘ya'yanku ku kula min da ‘ya'yanku na ba ku amanan ‘ya'yan nan ku kula min da su. Ma'anar kenan, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana shi to idan aka zo rabiyar gado ‘ya'ya idan za su gaji mahaifinsu ko mahaifansu lizzakari wato shi ɗa namiji yana da mislu kwatankwashi hazzi na rabo al'insayeni wato mata guda biyu. A yayin da aka ce mahaifi ya rasu, ya bar ɗa namiji guda, da ‘ya'ya mata guda biyu, an gane ko? So kaɗai za su gaji wannan mahaifinsu, to za a kasa dukiya gida, uh, gida uku. sai a ba ɗa namiji za a kasa dukiya gida hudu shi ɗa namiji ya ɗauka sau biyu su waɗannan mata kuma su ɗauka sau guda guda to shine ake nufi lizzakari mislu hazzil unsayin ɗa namiji yana da kaso biyu na mata ina wata an gane to idan aka ce ya rasu ya bar ɗa namiji guda ya ta mace guda fa za a kasa dukiya gida uku ya ta mace ta ɗauka sau guda shikenan shi kuma ya ɗauka sau biyu ba shikenan ba an yi lizzakari mislu hazzil unsayin to wa'annan ƴaƴan haka nan idan shi ɗa namiji shi kaɗai ya kaɗaita mahaifi ya rasu ya bar ɗa namiji guda ɗaya tilau shikenan wannan shi ɗa namijin shi zai tattara wannan dukiyan gaba ɗaya To tun da ɗa namiji dama yana da kasan mata biyu, idan ya bar ya ta mace guda fa. Menene kason ta ciki? Rabi. Tun da dama ɗa namiji zai tattara gaba ɗaya, to ya ta mace kuma idan ita kaɗai aka bari, ita kuma rabi za a bata na dukiyan shi wannan mamashi. To wa'annan jajan haka nan suke, Ya ‘ya'ya waɗanda suke an haife su na ciki wanda shi mamacin shi ya haife su ko kuma a'a jikokinsa ɓangaren ɗa namiji duk haka za a ci gaba da tafiya ko da ya kai ɗa na goma ne an gane ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kasunsu a haka to haka nan kuma amma idan akwai ƴaƴa waɗanda suke na ciki to waɗanda suke jikoki ba za su yi gado ba to shine Allah madaukakin sarki ce lizzakari mithlu hazzil unsayin fa in kunna nisa'at to yanzu idan wa'annan ‘ya'yan sun kasance ‘ya'ya mata ne, zalla, amma kuma da suka kasance ‘ya'ya mata zalla, fauqas na suka kasance sama da mata biyu, mamaci ya rasu ya bar ‘ya'ya mata sama da biyu. Fa in kunna nisa'an fauqas na taini falahunna sulusa matara, so abin da yake kasansu a cikin gadon dukiyar mahaifinsu tulusa za a kasa dukiya kashi uku wato ɗaya bisa uku sai a kira shi tulus biyu bisa uku sai a ce ne to don haka idan aka kasa gida uku su wa'annan ‘ya'ya mata wa'anda suke sama da biyu guda uku ne ko hudu ne ko sama da haka za a ba su kaso biyu cikin dukiyar mamashi wannan shine kasan ƴaƴa mata zalla inda babu namiji a cikinsu an gane ko to amma ba a bashi maganan ƴaƴa mata guda biyu ba tunda an ce fa in kanat wahidatan an gane ko sai aka ce eh, eh, eh, lizzakar mithlu hadhi unsayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan idan ko guda ɗaya tilau falahan nis tana da rabi ita kuma to amma ba ambaci eh, waɗanda suke guda biyu ba to shine malamai suke cewa yadda kalaman alqur'ani suke ana la'akari da cewa daga ina jam'i ke farowa yanzu idan aka ce za a yi jam'i a sallah wanda ya jam'i a sallah zai samu lada kaza to daga mutane nawa ne za a fara jam'i ba an ce daga mutane biyu ba yawa daga liman da mamunsa su biyu an samu jam'i to haka nan ma maganar take wato ‘ya'ya mata daga guda biyu har zuwa sama da biyu an gane ko fa in kunna nisa'an min ithnataini aw fawqa ithnataini falahunna thuluthu ma tarak idan suka kasance ‘ya'ya mata daga biyu za a ba su kaso biyu bisa uku na dukiyan mahaifinsu ko mahaifiyarsu. hakanan kuma idan suka kasance sama da biyu ɗin nan ma abin da za a ba su kenan, ba za a ƙara musu sama da wannan abin da aka ware musu na wannan biyu bisa uku ba. Wa in kanat wahidatan idan ko guda ɗaya falahannis wannan kuma kasanta shine rabi, wannan kamar yadda muka yi bayani a baya. To wannan ɓangare na farko kenan ɓangaren abin da ‘ya'ya za su gada a wurin mahaifinsu. An fara da ɓangaren abin da ‘ya'ya za su gada saboda su ne wato aka fi yi da su. Tun da su aka fi yi da su, da aka bari a fara da kasansu. To su ma iyaye suna da gado a game da abin da ‘ya'yansu suka suka bar musu. Don ba lalle ba ne mahaifi ya fara ɗara, ya riga ba. Wani lokacin da shi zai fara rasuwa wani lokacin kuma mahaifi shi zai fara rasuwa to shine Allah subhanahu wataala ya bayyana ta kowace bangare bangare na biyu shine bangaren abin da iyaye za su gada sai Allah ya ce wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walade Allah ya ce wali abawaihi so kuma abawaihi wato jam'i ne na eh, tasniya ne na abu sai a ce abun abawani aba'u kamar yadda za a ce ummun ummani ummahatu ko ba haka to don haka a nan sai aka ce wali abawaihi ubanninsa aka ce a larabci akan ce jam'e ne na uba ta ɓangaren uba ake cewa ba za a ce wannan kamar yadda shi malam bawaje kuma uwaye yake cewa uwayen wane kaza wai ana nufin uwa da uba ko ba haka ba shi kuma larabci sai a ce abawaini ne wato ubanni guda biyu uwa da uba sai a ce abawaini ne to yanzu wanne zamu dauka ɗauka na larabci ko na hausa na larabci zamu dauka ɗauka ko to amma ai malam ba wace ba zai gane ba ko ya malam usman ba za ka gane ba sai an ce uwaye sa'an nan sai ka gane <laughs> to yanzu bari mu tafi akan yadda malam ba wace zai gane amma dai mun fahimci cewa a larabci ana nufin abu da ummu ne da haka Allah ya ce wali abawaihi uwayensa kowannensu guda biyu li kulli wahidin minhuma kowanne guda biyu yana da uh, sudus ko wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka kowannensu yana da ɗaya bisa shida shine sudusi mimma taraka na abinda ɗansu mamashi ya rasu ya bari in kana lahu waladun amma fa in ya kasance yana da ɗa in kana lahu waladu idan yana da ɗa idan bai da ɗa wannan maganar za a yi ta nan gaba to idan yana da ɗa guda ko sama da ɗa guda an gane ko to shi kenan wato ya bar musu jikoki kenan ko ba haka ba to yanzu za su yi gado game da jikokinsu to shi kenan so za a ba kasa dukiya gida shida, uwa ta ɗauka kaso guda, uba ya ɗauka kaso guda, cikin shida saura nawa? Hudu. To shi kenan wannan gida hudun nan shine abinda su ƴaƴan maza da mata za su tattara su je su raba lil zakari mithlu hazzil unsayni za su je su raba kowane ɗa namiji zai ɗauka so biyu na mata kason mata biyu an gane ko kowane ɗa namiji zai ɗauka kason mata biyu wannan fa in kana lahu waladu kenan wannan ke nuna cewa wa'annan ƴaƴan sun zo sun hana wa'annan iyaye gado kaso mafi girma abin da ya kamata su gada na ɗansu da ya rasu amma ba hanawa na gaba ɗaya ba sun rage musu wannan kason ne ba su hana su gaba ɗaya ba ba yadda za a yi a hana mutum gadon ɗansa gaba ɗaya ba zai yiwu ba babu wanda zai hana shi sai dai a ce an raba masa sabida akwai waɗanda suka fi su ƙarfi waɗanda suka fi cancantar samun wannan dukiyan tunda su sun manyanta ko ba haka ba dama sun saba da dabarun yadda za su samar wa kansu yadda abin da za su rayu to wa'annan kuma ƴaƴa ne ƙanana yanzu za su fara fafutukar duniya watakila da haka so suka fi cancanta su samu kaso mafi girma to da haka sai aka ce su za su je su raba wannan To idan aka ce an bar su da iyayen nan uh, uwayen nan guda biyu da kuma ɗa namiji guda ɗaya wato jikansu kenan ɗan mamashi to bayan sun ɗan wannan kaso sudusin nan kowanne ya ɗau ɗaya bisa shida kaso huɗun nan gaba ɗaya ɗa namijin nan shi kaɗai zai tattara ya je mallakar ka kenan ina bata ta gane idan ko ƴaƴa mata ne aka bari zalla kama daga biyu ko zuwa sama da biyu to nan ma abinda iya uwayen za su samu ɗaya bisa shida ɗaya bisa shida don dama za a kasa dukiya an ce ‘ya'ya mata guda biyu ko sama da biyu za a ba su ɗaya eh, biyu bisa uku na dukiyar mamashi mahaifinsu ko ba haka ba to yanzu an kasa gida shida nawa ne biyu bisa uku na wannan kason ba hudu ba yauwa hudu to mahaifi ya ɗau guda mahaifiya ta ɗau guda to kenan ƴaƴan mata guda biyu ko sama da biyu su za su tattara sauran su je su raba su ma tsakanin su eh sun samu eh, biyu bisa uku na wannan dukiya to in abin da ya rage shi ne, idan yanzu mamashi ya rasu ya bar uwayensa guda biyu sa'an nan ya bar ƴa ta mace guda ɗaya tilau ita dama rabi za ta ɗauna wannan dukiya su kuma nan za su ɗau sudusi sudusi kenan za a kasa dukiya gida shida mahaifi ya ɗau kashi guda mahaifiya ta ɗau kashi guda ya ta ɗau kaso biyu saura nawa kenan yawwa saura kaso biyu a ita za ta ɗau kaso uku tun da rabi ne eh ita za ta ɗau kaso uku saura nawa yawwa to ɗayan nan kuwa zai sake koma wurin mahaifi to ya samu sudusi ta ɓangaren gadonsa na farilla ya sake samun sudusi kuma ta ɓangaren ta'asibi yanzu kenan eh, yawwa an yi shi da an yi lizzakar hazil kunsarai har wa yau tsakanin shi mahaifi da mahaifiya yawwa lizzakar misu hazil kunsarai to haka nan abubuwan suke tafiya a kullum a wurin gadon inda ka samu namiji da na mace za su yi gado to za a samu nabi yakan ɗau kasun mata biyu sai a matsala guda ɗaya za mu karanta ta nan gaba to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu min mataraka in kana lahu walade shi kenan. sai Allah ya ce Fa’in lam ya lahu waladun yanzu mamashi ya rasu bai bar ɗa ba bai bar jika ba an gane ko amma ya bar uwayensa guda biyu to yanzu so kaɗai za su raibashe wannan gadon nasa na ɗansu fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth to shikenan za a ba mahaifiya ɗaya bisa uku na wannan dukiya shikenan sai Allah subhanahu ta'ala ya shiru ba a yi maganar mahaifi ba to wannan ita ce ƙa'ida ta alƙur'ani don haka ake buƙatar a rinka fahimtar idan aka ce maka tashi ana nufin an hana ka zama idan aka ce zauna ba sai an ce maka an hana ka tashi ba a'a da zarar an yi magana ta ɓangare guda sai kai kuma ka fahimci ɓangare ɗaya to tun da Allah maɗaukakin sarki ya ce wato uwaye su biyu su za su gaji wannan ɗan nasu amma ga abinda uwa za ta ɗauka. To shi kenan sai aka ƙyale maganan uba, to a sai shi zai ɗaura gowar. Yanzu kamar ka ce, wannan naira goma ne na tsakanin Zaidu da Amru. Wannan naira goma na Zaidu da Amru ne, amma Amru zai ɗau naira uku. To ragowar naira bakwai fa, na Zaidu kenan ba sai an gaya maka ragowar naira uku kuma na Zaidu, a'a. Dogon bayani kenan, amma abin da ya kamata a fahimce shi a cikin takaitaccen bayani ba a buƙatar sai an tsawaita bayani. to kenan wali eh, fa in lam yakul lahu waladu warithahu abawahu fali ummihi thuluth wali abihi thuluthan baba kuma uban shi kuma zai dau wato kaso biyu na uku nan kuma an sake samun lizzakari mithlu hazzil unsayin a yayin da ya kasance akwai ƴaƴa an gane ko ƴaƴa za su hana za su hana su gadon wannan dukiya mai yawa Da haka sai a maida da mahaifiya da mahaifi gaba ɗaya kasan su iri guda sudusi kowannen zai samu ɗaya bisa shida na wannan dukiyar amma a yayin da babu ƴaƴa sai a yi la'akari a to yanzu shi mamashi ya rasu bai da ƴaƴa wa'annan uwaye su biyu su za su ji wannan gado wane ne ya fi ɗawainiya a kansa uwa ko uba uba to tunda uba shi ya fi ɗawainiya ita dama uwa sarauniya ce komai yin mata ake yi da aka ta ɗau ɗaya bisa uku a madadin gadon ɗanta wanda ta haifa ya rasu da haka za ta ɗau ɗaya bisa uku na wannan dukiyar shi kuma uba ya ɗau biyu bisa uku saboda ya samu kasonta sa'an nan kuwa kaso ɗaya kuma na ɗawainiyan gida ina ba an gane wannan kaɗai ya isa ya nuna mana cewa a sai akwai mazajen da suke tilastawa matansu taimaka musu wani bangare na cefe ne wai don duba da cewa sun kyale matan suna aiki ko makamanci haka su ce to sharaɗi, in za ki yi aiki sai za ki rinka taimakawa da bangaren cefe ne kaza da kaza da kaza wannan babu ruwanta ganin damanta ne ta taimaka ganin damanta in ta ga dama ta yi sadaka amma abin da yake haƙƙi na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa nata da ƴaƴanka gaba ɗaya haƙƙinka ne har da wurin zama babu dalilin na cewa ita ma tana aiki ko ka tana da wadata ba ruwanka da wadatar ta. ina wata gane shi yasa Allah subhanahu wataala yake fifita bangaren maza akan bangaren mata saboda ɗawainiyan da Allah madaukakin sarki ya azawa kowannen su kamar yadda Allah ya fi azawa maza ɗawainiya da aka ya fi ba su kaso mai girman gaske Allah subhanahu wataala ya mu gane wali abawaihi li kulli wahidin min huma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummi sudus to wa in kana lahu ikhwatun to yanzu yau mama da ya rasu bai bar da ba bai bar jika ba amma ya bar iyayensa sa'annan kuma ya bar yan uwa an gane ko Shi ne ba in ka lahu Ikwatun? don kaga Ikwatun jam'i ne na akhi akhin akawani Ikwa. yan uwa amma wannan ana rinjayar da ɓangaren maza ne amma yana nufin maza da mata ko mata kaɗai ko maza kaɗai Sharaɗe dai ya zama na idan aka ce Ikwa sama da guda ɗaya kamar yadda muka yi bayani a can baya an ce ikhwa jam'i ne na akhid amma sama da biyu diga uku zuwa sama amma kamar yadda muka yi bayani ana fara jam'i ne diga biyu to fadin Allah subhanahu wataala fa in kana lahu ikhwatun ba yana nuna cewa wai sai sun kai guda uku ba a'a tunda jam'i akan fara shi diga biyu ikhwatun wato diga yan uwa guda biyu maza guda biyu ko mata guda biyu ko namiji da mace zuwa sama yanzu su ne aka bari fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus to nan ma uwa za ta gaji sudusi ɗaya bisa shida na abin da ɗanta ya bari an gane ko wa ya hana ta gadon sulusi abin da muka sani da idan mamaci ya rasu ya bar uwayensa guda biyu bai da ɗa bai da jika za ta gaji ɗaya bisa uku na wannan dukiyan ko ba haka ba to amma yanzu sabida ‘yan uwa sai suka zo suka raba mata rage masa kasonta suka ce yanzu ba za ta gaji wannan ɗaya bisa uku ba za a kasa dukiya gida shida ne za ta ɗauka so ɗaya kenan. An gane ko? Amma fa su ma ‘ya'ya ‘yan uwa mazan ba wai gado za su yi ba, a'a, sun kare wannan kaso eh, eh, abin da ya rage. saboda ya kasance wani bangare wanda mahaifinsu zai karɓa ya ci gaba da ɗawainiyansu. Ina mata gane, wato, kamar cewa ɗawainiya ya ƙaru a kan mahaifi, don haka ka san ita wannan mahaifiya kuma dole ya ja da baya. Ita sai ta ɗauka so ɗaya, shi kuma sai ya ɗauka so nawa, kaso biyar inda suka rage gaba ɗaya, ya ci gaba da ɗawainiyar gida. an gane ko Shi ne fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus to mafi yawan abinda malamai suka tafi kenan amma akwai kaɗan daga cikin malamai suka ce abinda wa'annan ƴan uwan suka hana mahaifiyar su karɓa su ne za su karɓi wannan kaso ina fata an gane to dama eh, ba gida shida aka raba ba ita ta ɗau gida guda mahaifi ya ɗau kuma kaso huɗu. saura nawa saura ɗaya suka ce to ƴan uwan ne za su ɗau ɗayan an kawo wannan riwayan an ce daga Abdullahi ibn Abbas amma duk da cewa riwayar tana da rauni daga Abdullahi ibn Abbas mafi yawa abin da aka tafi akai shine Abdullahi ibn Abbas shi ma yana tare da jumhur na malamai cewa wa'annan ƴaƴan ba za su gada ba amma abinda wato yan shi'a suka fi tafiya akai su cewa wa'annan ƴaƴan za su gada to amma dai abinda ya fi fitowa a fili abinda mafi yawan malamai suke akai shine wa'annan yan uwan sun hana mahaifiyarsu karɓan ɗaya bisa uku da wannan dokin suka maida ta ɗaya bisa shida amma duk ragowa kaso uku biyar ɗin da suka rage za su koma hannun mahaifi to sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara da cewa min ba'di wasiyatin ko wali eh, min ba'di wasiyatin yusi biha audai wannan ɗin za a raba wannan gadon a bisa ga ƙa'idan nan da aka bayyana amma bayan an fitar da abin da yake na wasiya na shi mamashi wasiyar da yi ne eh, duk daga farkon nan ka wai kafin a kai ga ba da inan ya tattaro wa'annan bayanan da aka yi bayan nan gaba ɗaya kafin a fara rabiyan gadon nan gaba ɗaya sai an fara da maganar wasiya audaini ko kuma abin da yake a kansa na bashi. To, wai da bashi da wasiya wanne ne ya fi ƙarfi? To, me yasa ba a fara da maganar bashi ba, aka fara da maganar min ba'di wasiyyatin. To, a nan da aka ce min ba'di wasiyyatin aka fara da wasiya, saboda ita wasiya an fi sakashi a game da ita. amma bashi yana da wanda zai tsaya masa ko ba haka ba idan yanzu mamashi ya rasu ya bar ana eh, wani yana bin sa bashi kawai sai a zo a ce a fara jarin in jaka zai zo ya tsaya ya ce ina bin wani bashi don haka ku biya ni haƙina kafin a raba gado amma mai wasiya fa ba zai iya zuwa ya zo ya yi wannan ƙarfin halin ya ce a wane ya wasiya don haka dole sai kun ban wasiya nan ba zai yiwu ba to ta iya yiwa a yi sakaci game da wannan wasiyan shi yasa Allah subhanahu wataala ya fara da maganar wasiya min ba'di wasiyatin ku kula da wasiya fa idan mamaci yayi wasiya kada ku sake ba ku aiwatar da wannan wasiyar ba sai dai idan ya ƙetara iyaka kamar yadda za mu yi bayani can gaba to abinda da ake nufi da wasiya abu na farko ba a wasiya ga magada shi magaji ba za a yi wasiya a ce wane za a ba ɗana kaza ko za a ba mahaifina kaza ba a'a su magada ne Allah maɗaukakin sarki ya riga ya raba musu kasansu amma mutum ne ya zo rasuwa ya bar mahaifinsa da kakansa yana da damar ya ce a ba kakana kaza saboda ba kakansa bai shikin magada a wannan lokaci yana da damar ya ce a ba ɗan uwana kaza saboda ba su a cikin magada ko ba haka ba yana da damar ya ce a ba jika na kaza yana da ɗa ko ba haka ba ɗa yana nan jika ba zai yi gado ba to abu na biyu wasiyan nan za a yi la'akari menene adadin abin da addinin musulunci ya yarda mutum zai yi wasiya mafi girman adadin shine a kasa dukiya gida uku kashi ɗaya kana iya wasiya ka raba wa abokannanka ‘yan uwanka wa'inda kake so gaba ɗaya amma kada ya wuce a cikin kaso ɗaya bisa biyu na wannan dukiya ɗaya bisa uku na wannan dukiya kamar yadda muka karanta a hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas ko eh, jiya mun karanta hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas amma sai muka yi kuskure muka yi amfani da suna eh, Abdullahi ibn Amr ibn al-As Sa'ad ibn Abi Waqqas ne kuskure aka yi wurin aka musanya sunayensu a hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas ya nuna mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda masa ya ba da sadakar dukiyansa ɗaya bisa uku na wannan dukiya duk da cewa ya ce wa sulusu kafir ko ba haka ba sulusi ya yi yawa amma dai babu laifi idan ka ba da sulusi idan so samu kenan ƙasa da sulusi ƙasa da sulusi a kasa dukiya gida hudu a ba a yi wasiya cikin kaso guda amma idan ya ta wasiya ya ta wasiya har ya kai kaso ɗaya bisa uku shi kenan. magada su tabbatar sun aiwatar da wannan wasiya shine abin da Allah madaukakin sarki yake cewa min ba'di wasiyatin yusi ha audai. su tabbatar sun aiwatar da wannan wasiyar amma idan abin da yayi wasiya ya haura kaso ɗaya bisa uku wataƙila ya yi wasiya har ya kai ga rabin dukiyarsa to wannan an ba magada zaɓi a ce to yanzu a kawo dukiyarsa a kasa gida uku a ɗauka so an ware wa'anda aka musu wasiya ko da ba su samu yadda aka yi wasiyan ba za a tallafa musu kowanne ya samu daidai gwargwado amma abin da ya ƙaru akan ɗaya bisa ukun nan ko magada kun yadda idan kun yadda sai a aiwatar idan ba ku yadda ba za a maida shi a cikin ku na gado ku raba to kuma waɗannan su yi hakuri da ɗaya bisa uku ina fata an gane to shi yasa idan wasiya ta wuce sulusi to shi kenan wannan sai idan har magada sun yadda. To muhim dai a kula da wannan wasiyar, sa'an nan kuma audai ne, maganan bashi, nan ma yana daga cikin abubuwan da mutane da yawa suke sakashe. Za ka ga mutum ya ciwo basu suka, amma zai zo ajalinsa ya zo yana ganin zai mutu amma ba zai yi wasiya ko da guda ɗaya cewa wani na bin bashi wani na bin bashi ba. Kai hasili ma ko da lokacin da zai ciwo nan ba su kama bai da niyyar biya. to wallahi abun na da hatsarin gaske yana da girma kuma hukubarsa kuma na da tsanani hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya mutu da baki a kansa ba zai sarara a cikin kabarinsa ba za a masa ɗaure a cikin kabarinsa yadda ake ɗaure ragon lahiya idan za a yanka har sai ran da aka biya masa wannan bashin ko kuma ran da shi mai bashi ya yafe masa ina mata an gane sa'an nan kuma a farko farkon musulunci ma idan aka kawo gawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye su akwai mai bin sa bashi idan akwai wanda yake bin sa bashi annabi ba zai tallashi wannan gawar ba to wannan duk na nuna mana wato illar girman bashi da haka in ba ya kama dole ba bai kamata mutum ya kasance mai yawa karɓan suka ba idan ko bukata ta kama nan kuwa ya zamana an karɓa bisa ga ƙa'ida nan kuma idan ma baka kai ga biya ba ka rubuta a cikin wasiyarka ba a ashe sai ka yi rashin lafiya ka za ka rubuta wasiya ba ya kamata duk ran da ka ciwo bashi ana bin ka bashi a wannan daren kafin ka kwanta ka yi bacci sai ka rubuta yau na karɓi bashi a wurin wani kaza zan biya shi rana kaza wataƙila ka kwanta bacci ba za ka tashi ba ana zuwa dama an san dama kai kana rubuta wasiya a kullum dare sai a zo a duba a ga eh wani na bin ka bashi wani na bin ka bashi in so samu ma kafin a kai kabari an biya wa masu basu kan basu kansu idan ko ba a samu ba ana binne ka a dawo farkon abin da za a fara yi shine a fara tambayan wane ne da wane ne yake bin wani bashi sai a biya su basu kansu kai kuma ka sarara a cikin kabari Allah subhanahu wataala ya samu gane to shi yasa Allah madaukakin sarki ce min ba'di wasiyati yusi biha audain sai Allah madaukakin sarki kafin ya ci gaba da bayani akan gado sai ya kawo jumla mu'tarida yace aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa ita rayuwa wato rayuwa tana tafiya ne a cikin duhu aba'ukum uwayenku ko wa abna'ukum da ƴaƴanku la tadaruna ba ku iya sani ayyuhum wanne ne a cikin su aqrabu yafi kusa lakum a gare ku naf'an wurin amfanarwa ba za ka iya sani ba amfani na duniya da na lahira ba za ka sani ba kana da ƴaƴa kana da uwaye baka san wa'anne ne za su fi amfanar ka a rayuwanka ba wani a rayuwansa uwayensa suka fi amfanarsa wani kuma ƴaƴansa wa'ansu kuma daidai da daida a nan a duniyance haka nan ma a lahira Sabida annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salatin ko ba haka ba idan dan adam ya rasu dukkan ayyukansu sun yanke sai ta sai abubuwa guda uku kashal daga cikin su akwai waladun salihun yad'u la ya bar ɗa na gari wanda yake masa addu'a a bayansa kunga mahaifi ya amfana da ɗansa haka nan ma idan mahaifi ma yana wa ɗansa wanda ya rasu addu'o'i shi ma haka nan To, ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko a alahira Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ɗaukaka darajar ɗa sama da mahaifinsa, sa'an nan wannan ɗan ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya riskar da mahaifinsa a darajarsa a cikin aljanna dukkan suna cikin aljanna, amma ɗa yana hawa na goma, mahaifi yana hawa na ɗaya ko na biyu, sai ɗan nan ya ce, Ya Ubangiji, ina so ka ba mahaifina kutankucin darajar da ka bani a cikin aljanna. to Allah madaukakin sarki zai amsa wannan addu'ar ya ɗaukaka darajar wannan mahaifi an gane ko to don haka tsakanin ‘ya'ya da eh, uwaye suna iya amfanan mutum, kowannensu yana iya amfanan mutum, a duniyarsa haka nan ma a lahiransa. Don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce bisa ga wannan ƙa'idar, baka san wanda zai yafi fi amfanar ka ba, amma Allah subhanahu wata'ala shi ya sani. don haka bisa ga iliminsa da hikimarsa don haka ya raba wannan gadon bisa ga yadda wa'annan dokokin yadda muka karanta aba'ukum wa abna'ukum la runa ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah sai Allah madaukakin sarki ke wannan in ka so ne na wajibi min Allah daga Allah madaukakin sarki inna Allah lalle shi Allah madaukakin sarki kana ya kasance aliman masani ne hakiman mai hikima shi yasa ma bisa ga hikimarsa ya sa lizzakari mithlu hazzil unsaye bisa ga iliminsa kuma ya zo ya raba wannan gadon to ga ka'ida idan aka ce alhikmatu yana iya ɗaukan ilimi haka nan kamar yadda ilmu yana iya ɗaukan hikma amma a yayin da suka dukkan waɗannan lafuza guda biyu suka haɗu to zai zama na kowanne yana da matsayinsa kun ga Allah madaukakin sarki ce yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira menene a hikma anan al ilmu ilimi ko ba haka ba to amma ita hikima wato ta fi khusus sama da ilimi ga ilimi ga kuma sanin yadda za a yi aiki da wannan ilimi duk Allah subhanahu wata'ala ya haɗa wa'annan ababe da haka yace inna Allah kana aliman hakima ga ilimi ga hikima da haka abin da ya tsara ya zauna duk wanda yake son lafiyarsa ya tafi akan yadda Allah subhanahu wata'ala ya ajiye al'amura Allah subhanahu wata'ala ya samu gani na'am ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربح مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله wallahu alim to wannan shine bangare na wato uku cikin bayani an yi bayanin abin da ƴaƴa za su gada wurin uwayensu sai aka yi bayanin kuma abin da uwaye za su gada ta fuskar 'ya'yansu, to yanzu kuma sai ta fuskar auratayya gadon gadonsu ya samo asali ne sabida auratayya ta haɗa su babu dangantaka ta jini amma dangantaka ta auratayya saboda ƙarfinta ita ma tana da ƙarfi da haka ita ce ta zo a madadi na uku ta fi ma ɓangaren wato dangantaka ta ƴan uwa ƙarfi saboda dangantaka ta yan uwa ita ce kaso na hudu to sai Allah ya fara da ya ci gaba da bayani akan wannan bangare na uku ya ce walakum ku maza kenan ko walakum ku maza kuna da nisfu rabi mata raka azwajukum na abinda matayenku suka mutu suka bari in lam kulla hunna walade idan suka kasance ba su da ƴaƴa wato mutum ne matarsa ta rasu ta bar dukiya sa'an nan kuma wannan matar ba ta da ɗa tare da shi ba ta kuma taɓa aure ta haifi wani ɗan ko da a waje ba Sa'an nan kuma ko da tana da ɗan ɗan ya riga ta rasuwa ko bai bar mata jika ba to shi kenan wannan ta eh, rasu ba ta da ɗa ba ta da jika to abinda mijinta zai gada na dukiyanta shine nis rabi za a kasa dukiyanta kaso biyu sai namiji ya ɗau rabi rabi kuma sai ya tafi ɓangaren waɗanda suke danginta ta can inda ta fito ko ba haka ba shi miji ai dama mun yi magana ba jini ya haɗa su ba auratayya ne to yanzu za ta fito inda eh, ragowan kuma zai koma ɓangaren wa'yan ‘yan uwanta na jini. Walakum nisu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad idan ko yanzu ya kasance ita wannan mamashiya tana da ah, ɗa ɗa ko jika. Ina fata gane. Wataƙila ɗanta ya rasu, amma kuma ya bar mata jikoki. To wa'annan jikokin za su zo su tsaya a madadin ɗan. Ko kuma wataƙila tana da ɗa amma ba tare da wannan namijin da ta rasu a hannunsa ba. To duk dai tana da ɗa. To don haka Allah maɗaukakin sarki shi idan akwai irin wannan kuma fa in kara lahunna waladun falakumur rubu'u abinda aka baku shine ɗaya bisa hudu rubu'i mimma tarakun na abinda su wa'annan wato eh, eh, matan naku suka bari min ba'di wasiyatin nan ma za a fitar da wannan a raba wannan gadon ne bayan an fitar da wasiyan da ta yi to su biya wanda su wa'annan matan suka yi biya da wannan wasiyar audainin ko kuma bacin da suka shiwo kafin su rasu sai an fitar da wa'annan gaba ɗaya kafin kuma ragowar sai a yi kaso yadda aka yi wannan bayani sai Allah maɗaukakin ya sake cewa walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walade to su kuma mata fa idan mijinta ne ya rasu a yau Allah maɗaukakin sarki ce walahunnar rubu'u so kuma suna da ɗaya bisa hudu. Abin da shi wannan namijin zai samu idan tana da ɗa, shi ne ita kuma za ta gada a mijinta idan mijin bai da ɗa. Ina fata an gane, yawwa, walahunnan rubu'u mimma taraktum illam eh, kulle lakum walade. Da mijinta ya rasu, bai da ɗa, shi ma bai da jika, tare da ita ko da wata, duk dai babu. to ita za a kasa dukiyan mamaci gida hudu sai ta ɗau kaso guda sauran kaso uku kuma zai koma ɓangaren yan uwa danginsa na jini ina fata gane yawwa kusa addinin musulunci akwai hikima wato kamar yadda shi mamaci kullum eh wato dan adam yake a kullum duk wata matsala idan ta taso ma ɗan adam a yayin da kake da wadata kana da masoya da yawa amma yayin da ka zama damuwa kuma wa'annan masoyan gaba ɗaya guje maka za su yi daga ƙarshe sai dai ka koma ƴan uwanka na jini su kaɗai za su iya kulawa da kai to da haka addinin musulunci bai wasa da ɗan uwantaka na jini ɗan uwantaka na jini su ya kamata su fi samun moriya a yayin da kake da wadata ba kamar yadda muke tafiya a rawaya yau ba za ka ga makaryata sun zo sun zagaye ka gaba ɗaya su nuna maka cewa sun fi yan uwanka sonka sun fi har iyayenka ma sonka har 'ya'yanka ma sun fi su sonka dame suna buƙatar ribatar abin da ke tare da kai na arziki to idan kai kana da hikima kana da basira kada ka yadda ka nisantar da yan uwanka gabarinka ka kusanto da su su ribashi abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore maka da arziki gudun kada gobe ya zama na ba arziki ba yanzu wahala aka bar musu na gado to duk dole zai koma a hannunsu alal misali yanzu mutum ya rasu ya bar ƙyaƙya wani zai zo na nesa ya ɗau wa'annan ƴaƴan ya kula da su dole daga ƙarshe wa'annan ƴan uwan to inda da ka kyautata musu to za su kyautata wa'annan ƴaƴan idan ko kawo lakanta su dole za su karɓe su amma kuma ba za su rayu ba za su yi daɗi inda kamar ka kyautata musu ba to da haka addinin musulunci yana la'akari da bangarori daban-daban kafin ya yanke dukkan wani hukunci da za a yanke to shi yasa Allah ya ce walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum walad. wato kafin mu shiga ba, wannan koda kana raye ya kamata ya zamana wato idan za a shiri bar dukiyanka ɓangaren matarka wanda ba ‘yar uwarka ta jini ba, su ci kaso ɗaya bisa uku na dukiyarka ɓangaren ‘yan uwanka su za su ci kaso uku bisa hudu na dukiyarka idan ka yaka ka yi daidai ba za a ce ka yi zalunci ba ko ba za a ce ka ƙetare iyaka ba ina wata an gane fa in kana lakum waladun falahunna thumnu min taraktum Allah ce to idan fa kuna da ‘ya'ya a yau, shi mamashi yana da ɗa jika, to yanzu kasonta ya tashi daga ɗaya bisa hudu na dukiyan shi mamashi mijinta kenan za ta gada ɗaya bisa takwas ne na wannan dukiyar saboda waɗannan ƴaƴan a bar musu samun abin da suka gada ko kuma jikoki nan ɗin ma za a yi wannan kason ne min ba'di wasiyyatin bayan wasiyan da su wa'annan shi wannan mamashi mijinta kenan yayi min ba'di wasiyyatin to suna biha audain ko kuma bashin da ke kan wannan mamaci bayan an aiwatar da wasiya an biya ba su suka idan akwai to shi kenan kuma sai a zo a yi rabiyar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana to an gama yoratu wanda za a gaji shi ya rasu kalalatan a madadin wato mara ya rasu bai bar mahaifa ba ba uwaye biyu haka nan babu ɗa babu jika shine kalala mun yi bayanin cewa ‘yan uwa za su yi rububi su zo su kewaye shi, wannan kewayar shi yasa aka ce kalala, an gane ko? A imra'atun ko ta mace ce ta yi iri wannan eh, eh, rasuwan za a mata iri wannan gadon, walahu akun au uktun idan akwai ɗan uwa namiji ko ‘yar uwa ta mace wanda suke uwa ɗaya, to suka zo za su yi gado, kulli wahidin minhu masudus kowane guda ɗayansu zai gaji ɗaya bisa shida na wannan dukiya. An gane ko? To, fa'in kanu aktara min zalika, idan sama da biyu ko guda biyu zuwa sama, fahim shiraka ofis sulus za a haɗa su a cikin sulusi, wato za a kasa dukiyar mamashi gida uku. Sai a ce, to, tunda ba uwaye, sa'annan babu ‘ya'ya babu jikoki, to wa'annan ‘yan uwa yana da ‘yan uwa kuma maza ɓangaren uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma ɓangaren uba ɗaya sa'annan ko akwai waɗansu ‘yan uwa ɓangaren uwa ɗaya. So, ‘yan uwa bangaren uwa duk yawansu za a haɗa su a ce to ku ɗau ɗaya bisa uku na dukiyan ɗan uwanku wanda kuke uwa ɗaya ya rasu ya bari ku tafi ku je ku raba ko za ku raba daidai da daidai. An gane ko? to sa'an nan ‘yan uwa ɓangaren uwa ɗaya, uba ɗaya ko kuma uba ɗaya su kuma su ɗau abin da ya rage. Ina fatan gane, idan akwai ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya to ‘yan uwa uba ɗaya ba za su samu ba. Sa'an nan idan babu su, sa'an nan ‘yan uwa ɓangaren uwa ɗaya za su samu, ko kuma akwai ‘yan uwa ɓangaren uwa ɗaya uba ɗaya amma ta mace ce. Yanzu ba za ta iya tattara wannan dukiyar ragowar gaba ɗaya ta ɗauka ba, dole sai idan akwai ɗa namiji. to yanzu dole idan akwai ‘yan uwa uba ɗaya akwai namiji a cikinsu, to shi zai zo ya tattara musu abin da yake ragowan su ma su je su raba Zakari, mithlu hazzil unthayin to shi yasa Allah ya ce min ba'di wasiyati wannan din bayan wasiya wanda aka gabatar a aiwatar da wannan wasiyan yusa biha aka yi ta audainin ko bashi ghaira mudarrin wanda ba mai cutarwa ba ghairu mudarin zai koma zuwa ga wasiya kadai ba zai kowa zuwa ga bashi ba ina fata an gane yayi wasiya wasiyan nan kuwa babu cutarwa a ciki babu zalunci kamar yadda muka yi bayani abin da yayi wasiya bai ƙetara ɗaya bisa uku na dukiyansa ba to wannan wasiya ce ba mai cutarwa ba amma idan ya wuce ɗaya bisa uku to wasiyar ta zama mai cutarwa kusan galiban idan mutum zai rasu musamman ma a zamanukan jahiliya bai da ɗa bai da uwaye to yakan yi ƙoƙarin ya karkatar da dukiyansa zuwa ga masoyansa abokanan sai ya hana ƙyan uwansa wani ma sai ya haɗiye dukiyansa ya mai da dukiyarsa gaba ɗaya abun haɗiye sai ya haɗiye wani kuma zai nemi dukiyarsa gaba ɗaya tattara zinariya sai ya je ya binne a cikin gona ya rasu ba an san da yana da dukiya ya rasu a zo a nemi dukiyan nan sama da bisa ba za a samu wannan dukiyan ba ya je ya ɓoye dukiyan wai don kada wani daga cikin ƴan uwansa ko ƴaƴan ƴan uwansa su amfana da wannan dukiya to a garin haka wani zai yi wasiya ya ba ƴan uwansa kyautan dukiyarsa gaba ɗaya amma sharadi idan ya mutu to shine addinin musulunci ya ce ko da ya yi irin wannan wasiya ya raba dukiyarsa gaba ɗaya ga masoyansa abokannansa to idan aka zo za a tattara wannan wasiyar gaba ɗaya jumlace dukiyar nan a duba idan akwai wasiyar ta zama mai cutarwa ya haramta wa ƴan uwansa sai a ce a'a dole ne ɗaya bisa uku ne za a baku na abin da ya wasiya amma biyu bisa uku zai koma zuwa ga 'yan uwansa na jini min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghayra mudar wasiyatan min Allah Allah madaukakin sarki ce wannan bayanin da aka yi wasiya ce daga Allah madaukakin sarki wallahu alimun hakim Allah shine alimun masani hakimun mai hikima na o alimun wanda yake masani halimun sa'an nan kuma mai haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gane to abin da ya rage akan samu mas'ala kamar haka mutum ne ya mutu sai ya bar eh, mace ce ta mutu ta bar mijinta sa'an nan ta bar mahaifiyarta sa'an nan kuma ta bai wato yan uwa ɓangaren uwa wato sama da biyu. Aka zo rabiyar wannan gado, wa'anne ne suka fi ƙarfi da ‘yan uwa ɓangaren uwa kaɗai ko kuma ‘yan uwa ɓangaren uwa da uba wa'anne ne suka fi ƙarfi? Uwa da uba su suka fi ƙarfi. To, yanzu an ce dama uwa nawa za ta gada a, a dukiyar ɗanta, ‘yarta da ta rasu. Eh? Ba ta da ‘ya'ya. Ɗaya bisa sulusi za ta gada ko to ta an kasa dukiya kashi shida ta ɗau nawa ne sulusi biyu bisa uku ko to shi kenan ɗaya bisa uku yawwa to eh, mijinta fa nawa zai ɗauka rabi ba ta da eh rabi za ta ɗauka ko eh, eh, miji zai ɗauka an kasa dukiya gida shida an ɗau rabi gida uku saura nawa kenan oh, mahaifiya fa nawa kasanta a ciki biyu bisa shida na'am to to ɗaya bisa shida ba to yan uwa uwa uwa ɗaya fa so suke da saura to ƴan uwa ɗaya uba ɗaya sun rasa kenan to shi ne aka ce to su ya za a yi waɗanda suka fi ƙarfi kuma su rasa wannan matsalar babu ita ba a kawo ta ba a cikin waɗannan ayoyin ba a kawo ta hadisi ba saboda da ba a samu irin wannan matsalar ba to zamanin sayyidina Umar aka samu wannan matsalar to shine waɗannan ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya suka ce sayyidina Umar to shikenan Ƙaddara mahaifinmu himar, jaki ne, amma ai dai mun haɗa uwa ɗaya da wa'annan ko? Ya za a to mun koma ɓangaren uwa yanzu. Da haka sai su tattaru gaba ɗaya su koma ɓangaren uwa, sai su je su gaji wancan amma ta ɓangaren uwa. Amma da sun tsaya ɓangaren uba, to da sun rasa. To wannan kuma dama shi ne magana na ƙarfi shugabanci. A yayin da kake babba, wani lokacin sai ka haƙura, babba wani lokacin za ka samu da yawa saboda girman ka ko ba haka ba amma idan aka yi tafiya ta yi tafiya ko wani lokaci kai babba sai ka rasa sai ka haƙura sai ka shi girma to aka samu ire-iren waɗannan matsalolin a matsala na asif wanda zai jira sai an ba masu kaso kasunsa shi kuma zai ɗau abin da duk ya rage to wani lokaci ba za su rage ba sai su shinye gaba ɗaya da suka yi yawa duk lokacin da dambu ya yawa bai jin mai ko ba haka ba to haka matsalar take Allah subhanahu wataala ya samu gane a yanzu kan za mu dasa aya nan abin da muka faɗa da Allah subhanahu wataala ya bamu ladansa inda muka kusa Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sallu ala nabiyil karim ko akwai mai tambaya na'am to Allah sa na sani da wanda aka ce dan wani maganan da eh to kamar shugaban ƙasa ko gwamna ko chairman suka fito baki to shi wannan baki ya shafi kansu ne ne da su ko ko ya ne kasa ne bashin gwamnati ne ko na kansa ya shiwo dama in ya shiwo wa ƴan ƙasa to dama na na ƴan ƙasa ne na gwamnati ne za ta biya idan ko dama na shi ne ya ciwo to shi ya ji da shi <laughs> Eh, a yana iya shiwa watakila da baska bukatunsa dashi shi kadai. Idan wannan bukatunsa ne, shi ma a matsayinsa na gwamna zai iya shiwa ta fuskar gwamnati, zai iya shiwa fuskar ta kuma na dan uwa eh, na matsayinsa na dan adam. Gwamna yana ɗaya daga cikin wani majalisa da eh, wannan gwamnati a in gwamnati ne ta Gwamnati ne ake yin Oh sunan gwamnati za a yi amfani da shi. Eh ba sunansa ba. Eh to kaji ai ba zai rubuta sunansa a yayin da ya je ciwo wannan bashin a matsayin sunansa din shi gwamna mai suna wani kaza ba. A'a za a karɓo wannan kuwa sunansa za a yi. Idan shi a matsayinsa na gwamna ya je ya amfani da bukatunsa ya shiwo da sunansa to wannan naci ne. Magadansa su za su ji da wannan. Yawwa, amma da sunan in gwamnati ne to dama gwamnati ne za su biya. Eh. Na. Maganan da ba da ba da ba da bai da wa eh eh eh a shi kenan idan yana da ƴan uwa ƴan uwan na za su gada idan yana da kakansa ma kakan ma zai gada mahaifin mahaifi ko eh wa'annan dai su din ne za su na'am to ƴan uwa za su tattara wannan dukiyan gaba daya Sai baitul mal. Idan babu kowa sai baitul mal. Wa alaikum assalam Na'am. Mutum ne ya aikata kamin aure. Kamin ya yi aure. Mm. ya zo bai aure maman ba. Eh. To, da ya aure girma. sai ya kira yaro sai kai na aike ka ba tare da sai yanka dukiyar sikiya da ya bashi sai ta na mutu ya faɗi gaskiya ya rasu sai ya dawo wanda ya je ya je wannan babansa aka gama gwaje-gwajen duniya aka ce tabbas kansa yanzu ya ai dama shi bai da gado ina ma za a je a yi gwaji ma kawai bincike za a yi a ya wuce ne aka ya haifi wannan ɗan ka da, eh, wace mace ce ya haifi wannan ɗan wa ne ne suka ɗaura musu aure a ina aka ɗaura aure shi kenan ya yi zalunci dole ne kuma a bashi yawa ya yi amfani da ƙarfinsa ya zalunci waɗanda suke da haƙi. Yana biyu kuma maganan bashi. Na. Maganan bashi. Ma'aikacin gwamnati ne ne. Da ya rasu ya ci bashi a Lombok. To, wata ƙasa kenan? Mene ne Lombok ne? Na. Na gidaje. Da ya ci bashin nan magana dai bata fito ba bata fito ba kuma ya yi ritaya sun fito yake da ya yi ritaya sai ya zama cewa bai gama biya to da muka fara bincike domin nuna ciki sai muka gano cewa wai tunda ni gaskiya ba sani ba a lokacin da ke raye ya gama ma don a ka'ida za a cire cikin kuɗin da za a sauke a baka misali a pension naka sai eh, tun da pension za a yanka ciki a biya bashi wai ya ce masu kar wani taɓa miki wai A wani ban da kan hmm. yanzu abin da ya fito shi ne mun gama dai neman takardu sai muka sake muka gano cewa ya ritaya a 2020 amma har yau ta yana tafiya su yan pension suka ce a har yau ana neman pension naki So su ba za su ba mu sauran kuɗin ba sai dai mu koma ma'aikatansa mu je mu yi bincike shi ne yanzu muka koma wani ma'aikatan su suka su karya ne su kuma suka ce a ah, waye ga evidence kuɗi yana shiga kowane wata a matsayin pension in kuma mutum ba a cire kuɗinsa ya pension yake shigowa to yanzu can ya blocking nan kuma mu mu rasa ma yadda zamu magana tana da tsawo a takaice dai idan ana bin sa bashi ta tabbata ana bin sa bashi idan ana so a samar masa sauki a cikin gabarin sa dole a biya wannan bashi ko ta wace fuska sawa'un wato dama albashinsa na zuwa a pension na zuwa bashi dai a biya bashi yanzu duk wannan abu ya hana ma zo bashi a lokacin saboda nesa na nesa ba mistake ne mun je kotu an karba a ko sai an koma wani aikin an fara da har yau kusan wata shida adadin bashin ne ba a sani ba musamman adadin ba abin da ke an ci ma a ba mu fani a ne zuwa ka a lombok to wannan sai dai a ci gaba da fafutuka lombok kai na dan koma lombok sai a ba halin raba gado ba halin raba gado saboda wannan bashin zai dakatar da abubuwa da yawa don Allah cewa yi min bari wasu yusina biha audaini dole sai an bi diddigi dama akwai abubuwan da suke hana rabawa gado da wuri kamar idan mace tana da juna biyu dole a saurara a ga me za ta haifa da iri-irin waɗannan al'amuran ma ana buƙatar sai an gano nawa ake binsa wa da wake ke bin sa bashi kuma an biya wa wa'annan ba suka abin da ya rago sa'annan a raba gado idan babu abin da ya rago shikenan watakila shi ko ma za su yi na'am ina ina ina masayan musulunci inda baba zai fita ce wannan ka ba za ka yi ba ko na ba ya ji maganarsa ko wani abu kamar wannan idan ya rasu To ai dama shi yasa Allah ya raba gado. bai bar wa baba ya raba ba da ya wa baba shikenan da hukuncin baba za a bi amma Allah ne ya raba yanzu wannan eh Allah ya ce faridatan min Allah wannan kaso ne na daga Allah ya raba wa kowa da kowa da haka ba za a yi abi maganarsa ba ya tafi ya tafi yawwa to shi yasa shi yasa eh, Allah malaukakin sarki yake faɗi a cikin suratul baqara yake cewa idan aka yi wasiya wanda aka ga wannan wasiyar akwai zalunci a ciki to yana da kyawu a gyara wannan wasiya tun yana wasiyar ma a gyara masa idan bai karba ba ko bayan mutuwarsa faman khafa min musin janafan aw ithman fa asra bainahum fala ithma alai wasiyan da yi kada wani ya gaje shi amma kuma da aka zo shi wanda ya ji wasiyar sai ya zo ya gyara ya ce a'a bai faɗi haka ba saboda ya gyara wasiyan dai saboda ya san ko da wasiyar ta tafi aka bata zauna ba ya ce a wani bai ce wani kada ya gaje shi ba to ya gyara babu laifi akan wannan wannan gyaran da yi ba za a ce ya sauya wasiya amma da ya canza ta kawai ya ce a ba abokinsa kaza sai ya zo ya canza ya ce bai ce a ba wani kaza ba to wannan ya yi zalunci ya yi laifi amma in dai gyara ne bai yi laifi ba Allah ya sa mu gane sallu ala nabiyil karim